Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel saura buka aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar talata 14 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Bayan labarin duniya kashi na farko za ku ji cewa hukumomin Nijar sun yaba hukumar ko juwan ta kasar bisa namijin kokari da take yi kama kowace ranar talata da ji shirin yan kasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari da shirin na wannan makon zai haska fitila ne akan yadda matakin Najeriya na katse lantarki ga jamhuriyar Nijar ke mummunan tasiri ga rayuwar tattalin arziki da sana'o'in al'ummar ta Nijar sai kuma sharhin jaridin Nijar amma kafin nan gasar fil hashin gwal da halin da duniya ke ciki. jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hatsi lafiya ga labaran duniya. Jiya litinin sojojin Isra'ila sun fitar da wani faifan bidiyo da hotuna da suka ce yana nuna wasu makaman da kungiyar Hamas ta ajiye a ƙarƙashin asibitin ƙananan yara a Gaza ta kuma ce ga dukkan alamu ajiye mutanen da aka garkuwa da su a wurin. Mai magana da yawun rundunar Rear Admiral Daniel Hagari ya ce sojin sun gano cibiyar bayar da umarni dauke da tarin makamai da suka haɗa da gwamnati da rigunan kuna bakin wake da sauran bawamai da mayakan hamas suka ajiye a ƙarƙashin asibitin rantisi asibitin kula da ƙananan yara da ke kwada ƙwararrun likitoci masu kula da cutar daji faifan bidiyon ya nuna wasu abubuwan da ke zama na yau da kullum ciki har da wani ƙaramin ɗakin dafa abinci da kuma wani rami da ke kusa da shi wanda aka ce ya kai gidan wani babban kwamandan sojojin hamas a ɗaya bangaren kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa al'amarin jin kai a zirin gaza na ƙara taɓarɓarewa domin ko motocin dakon kayan agaji za su daina tafiya nan da zuwa talata idan ba a samu ƙarin man fetur ba rijiyoyin ruwa sun daina aiki ga kuma katsewar hanyoyin sadarwa shugaban ofishin jin kai na majalisar ɗinkin duniya a gabashin kudus andrea di domenico ya faɗa manema labarai ta hanyar wani taron bidiyo tsagaita wuta don jin kai da samar da man fetur da kayayyakin da ake bukata duk waɗannan ya kamata su faru a yanzu suna fuskantar ƙwarewar lokaci kafin su fuskanci wani babban bala'i ya ce manyan motoci 76 ɗauke da abinci da magunguna da kayayyakin kiwon lafiya da ruwan sha da barguna da sauran kayayyakin gaggawa sun tsallaka daga masar zuwa gaza a ranar lahadi amma ya zuwa yau talata za su iya tsayawa idan ba a samar da man fetur inda ake bukata cikin gaggawa ba. Jiya Litinin an sassauta cutoci a ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya a faɗin duniya, ciki har da hedikwatar hukumar ta New York yayin da ma'aikata suka tsaya cikin shiru don jimamin abokan aikin sama da ɗari da aka kashe a Gaza a yakin Isra'ila da Hamas. An sassauta cutar Majalisar Ɗinkin Duniya mai launin shuɗi da fari da karfe tara da rabi na safe. agogon kasar a ofishoshin bangkok da tokyo da beijing tare da sauran wuraren majalisar ɗinkin duniya sakatare janar atone guterres ya jagoranci jami'an majalisar ɗinkin duniya wajen yin shiru na minti ɗaya a hedikwatar majalisar ɗinkin duniya a lokacin da agogon ya kai karfe tara da rabi na safe a birnin new york tun da aka fara wannan rikici sama da ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya da ke taimaka falastina ɗari ne suka rasa rayukansu. kamar yadda ya wallafa a shafin X wanda a baya aka fi sani da Twitter tare da hoton manyan jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya da ke tsaye cikin shiru. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Hukumomin kwastam ko juwan na kan iyakan Nijar da Najeriya sun yi nasarar kame wasu muggan makamai da kuma miyagun kwayoyi. ciki ko har da alburusai da ake amfani da su domin tarwatsa taro ko tankokin yaƙi abin da ya sa hukumomin ƙasar aikata tawagar gwamnan jihar tawa da ya je ya kai musu jinjina ta musamman daga birnin Kwanni ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana. Iyakar Nijar Najeriya gefen birnin Kwanni na ci gaba da ɗaukar hankula ta la'akari da irin ababen da ke nasaba da matsalolin tsaro da ke faruwa a baya-bayan na a wannan yankin. Kuma a cikin wannan halin ne jami'an kwastam ko duwan na wannan iyakar suka sarɓe miyagun kayan yaƙi da miyagun kwayoyi ciki ko hada albarusai da ke iya tarwatsa taro ko tankokin yaƙi yaƙi kamar yadda shugaban askaran kwastam kodwan na jihar tawa ya bayyana a wani biki da gwamnan jihar tawa ya shugabanta da sunan shugaban ƙasa general da brigade abdurrahman chani mutane wanda ba su son ƙasa ba su son kansu ma za a ci ba su biyu hanya wanda ya kamata su zo sai dai su bi daji suna ɗaukowa muggan kwayoyi da kaya wanda ba so kamar yadda kuka gani yanzu kun gani wannan dispositive complaint ne sabili da haka muna bisa ga abokan aikin mu da rana muna ce ce musu su bude ido sosai saboda a san abin da ke shigo a cikin ƙasa da abin da ke fita to sabili da haka abokan aiki na gidan duwan na kwanni sun yi aiki wanda ya kamata a yaba musu to shi an muharin gouverneur de la region de tawa colonel major mod tawaye ya ɗauki niyya ya zo ya gaishe su ya gode musu kuma ya ƙara musu kuzari bisa ga aikan da suke yi ina son in kwatanta ma mutane aiki wannan da suke yi ba su ɗike shi ba aiki ne wanda ake yi tare da haɗin kan sauran sojoji fds kenan da suke tare da mu suna aiki shi ma gwamnan jihar tawa manjo kanal umaru tawaye a cikin halishen turancin faransa ya yaba wa jami'an na kwastam da dukkan jami'an tsaro da ke sintiri kan wannan iyaka inda ya ce Ina yaba muku game da wannan jan kokari da kuka yi kuma shugaban kasa General da Brigade Abdurrahman Chani ya isar da sakon gaisuwa zuwa gare ku tare da Prime Minister Lamin Muhammad Zen don kun sanfa suna kallo sosai duk abin da ke kai komo a cikin wannan kasar da ya shafi sha'anin tsaro da ma samarwa gwamnatin wannan kasar kudaden shiga. girbe albarkacin zuwan gwamnan jihar tatawa a gidan kwastam na iyakar a birnin kwanni ya yabawa jami'an kwastam din da sauran jami'an tsaro a ƙarƙashin jagorancin inspector principal da duwan alhaji muhammadu bashir da suka yi nasarar cabke waɗannan kayan yaƙi da ake iya amfani da su domin cutar da al'umma a wannan iyakar kusan cewa jami'an tsaro na ci gaba da wurgaga mata idanu domin toshe dukkan wata kafa da barinta ke iya zama illa ga sha'anin tsaro a wannan kasar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu gasar fil hashim gumal dauke da kashi na biyu na labaran duniya. kafin isowar shugaban kasar china shi jinping birnin san francisco a ranar laraba don halartar taron kolin kungiyar apec masu zanga-zanga da masu rajin kari demokaradiyya sun bayyana damuwarsu game da china da shi da ba kasfai ake bayyana su a kasar ko a yankin ba ana sa ran taron zai hada da shugaban amurka joe biden da shi a gana wasu ta farko ido da ido don bayan da suka yi magana a gefen taron g20 da aka yi a bali na kasar indonesia a watan Nuwamba shekarar 2022. Shi ya kai ziyara Amurka ta ƙarshe a watan Afrilun 2017 lokacin da shugaban ƙasar na wancan lokacin Donald Trump ya karɓe shi yana mai cewa su biyun suna da alaƙa mai kyau. A lokacin da Trump da shi suka haɗa a taron G20 da aka yi a Osaka na ƙasar Japan a watan Yunin 2019, yaƙin kasuwanci ta ɓarewa kare haƙƙin ɗan Adam ya sa dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu mafi girman tattalin arziki a duniya ta yi tsami tsohon firaministan birtaniya david cameron ya sake koma bi gwamnati ba zato ba tsammani a matsayinsa na sakataren harkokin wajen birtaniya bayan wani sauyi da aka yi a majalisar ministocin kasar da wata zanga-zangar da aka yi a ƙarshen mako da ta hargitsa siyasa a birnin london ya ga James Cleverly wanda yanzu ya zama sabon sakataren cikin gida na Birtaniya bayan da Minister Rishi Sunak ya kori Sula Braverman a ran Litinin. Cameron ya yi murabus a matsayin Firaminista a watan Yunin 2016 bayan da Birtaniya ta kada ƙuri'ar ficewa daga tarayyar Turai a zaben raba gardama da ake kira Brexit. Yayi yakin neman ci gaba da zama cikin kungiyar EU amma masu jefa ƙuri'a sun zaɓi ficewa da tazarar kashi 52 cikin 100 zuwa 48 cikin 100. Daga ƙarshe 'yan tawaye daga yankin Oromiya na ƙasar Habasha sun faɗa jiya Litinin suna Tanzania domin tattaunawa zagaye na biyu da gwamnatin ƙasar Habasha domin ƙoƙarin kawo ƙarshen faɗan da aka shafa shekaru da dama ana kubzawa. tattaunawa ta zo ne sama da watanni shida bayan tattaunawa farko da aka yi tsakanin ƙungiyar 'yan tawayen oromo ola da gwamnatin habasha da ta kare ba tare da cimma wata matsaya ba rikicin da ya barke a shekarun baya-bayan nan ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane da raba dabbai da muhallansu a yankin mafi yawan al'umma a ƙasar habasha wani jami'in da ke kusa da masu shiga tsakani wanda ya nemi a saka sunansa ya ce an fara tattaunawa ne a makon jiya a birnin dar es salaam na ƙasar tanzania kuma ƙungiyar igad ta yankin afirka ce ke jagorantar tattaunawar. gwamnatin habasha ba ta amsa bukatar jin ta bakinta nan take ba a gaida sarfil hashim gumel da ya karanto labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Adalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai. Auta waziri kuke je malam ku zo ku ji ga autar mata kar ku taba mini yar gata ku bar ni kawai na yi mata rawa. It's Adalla. har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc muna kuma yada shirye-shiryen ne akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta boa africa akan mita 102.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. An ƙasa da hukuma. Dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin yanci. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Muna neman ECOWAS da waɗanga sojoji a gyara muna akai waɗanga ƙarshen matsaloli gaskiya teloli da duk wani mai aiki da wuta muna neman adiba muna harakokin na wala zazzauna namu. Yanzu ga watan azumi ya gabato ga ƙasashe namu irin wanga zahi da ake yi. Gaskiya muna kira ga ainihin ƙungiya ta Sediyawo da su dibi Allah su dibi al'umman ne Nijar saboda ba al'ummar Nijar ne suka yi juyin mulki ba. Yau shirin zai haska fitila ne akan yadda matakin Najeriya na katse samar da lantarki ga jamhuriyar Nijar ke mummunan tasiri ga rayuwar al'ummar ta Nijar a dakace mu. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so yuna an daina. Madalla Masu rare al'ummar jamhuriyar Nijar na ci gaba da korafi tare da kokawa akan mummunan tasirin da matakan kungiyar Ecos ko CDAO ke yi a kan rayuwarsu ta yau da kullum musamman harkokin tattalin arziki da sana'o'i. ranar a ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata ne jami'an sojan kasar karkashin jagorancin janar Abdulrahman Shiyani suka kifar da gwamnatin shugaba Mohamed Bazoum kuma suke ci gaba da tsare da shi. matakin sojojin na kifar da gwamnatin demokradiyya ya sanya jamhuriyar ta Nijar na fuskantar takunkumin tattalin arziki daga kungiyar kula da lamuran tattalin arziki ta nahiyar Afirka ta yamma wato ECOWAS. Al'amarin da ya sanya Najeriya da ke bautaka da Nijar ɗin rufe kan iyakokinta da kuma katse wutar lantarki da take samarwa ita jamhuriyar Nijar din Yanzu haka dai al'ummar ta Nijar na kokawa a kan koma bayan da wannan takaddama ke haifar musu musamman ta fuskar tattalin arziki kasuwanci da kuma sana'o'i. Abokin aiki Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni ya haɗa mana rahoto a kan yanayin da 'yan Nijar din ke ciki. Duk da shiga wannan matsalar hukumomin ƙasar sun ayyana amfani da tashoshin watsa wutar lantarki da injin yankuna masu amfani da gas ko man diesel da tashoshin watsa wutar lantarki da kasar ta karfafa a wurare da dama da ke aiki da hasken rana wani daga cikin 'yan kasar ya soki lamiri ecowas cewa da kungiyar bunkasa tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar afirka da ma makwabtan kasar ta nijar da jefa ta cikin wannan halin sunana muhammadu sani adamu ko kai dan kasuwa ne ko kai ma'aikaci ne ko kai aiki me kake yi wannan harkar wuta ta shafi kowa yawa kuma gaskiya abin mu ya zo da mamaki sosai ganin cewa kamar yadda muka sani tun niger kamar wuta ce wadda aka yi yarjejeniya da kasar najeriya kan cewa kada niger ta haka ainihin damkinta saboda kada ruwan su ke wuce a nigeria ko kuma ya zama to ruwan yanzu su wuce cikin najeriya ba su yi karhin da nigeria ta samu ta ba aka hana mu niger yin wannan da nufin idan an kare za a ba niger wuta nigeria ita ma ta aiki da wuta amma kuma kaga yanzu kas an zo rana kai tsaye an yanke wutar ka duba a likita akwai aikace-aikace wanda ake yi da wuta wanda in an samu an ɗauke wutar zaka iske marashi lahiya ya shiga cikin wani hali mu duka ga muna misali 'yan kasuwa ne yanzu ga watan azumi ya gabato ga kasashe namu irin wanga zahi da ake yi gaskiya eh, muna kira ga ainihin kungiya ta sidiyawo da su dibi allah su dibi kwabtaka su dibi al'umman niger saboda ba al'umman Nijar ne suka yi juyin mulki ba kenan wannan abu al'umma ne eh, wannan yanki wutar al'umma ne ya shafa wannan takunkumi talakawa ne annan suna wahala yan kasuwa da sauran masu sana'o'i sun ci gaba da kokawa game da halin da suka samu kawunan su a ciki watanni hudu a halin yanzu kamar yadda wani mai sana'ar kayan sanyi ya yi mini karin bayani sunana muhammadu mustapha birnin kwanni to lalle kayan sanyi nan yanzu muna yin shi babu wuta to abubuwan dai lalle suna dan ma dan uh, ma ba da muke so ba ba amma muna fatan nan gaba insha Allahu yalla hizan komiya daidai ta da addu'o'in mutane tunda abubuwa zakuwa da su kuma wuciya suka yi to muna fatan nan gaba da muka ce ya Allah ya sa mu ji daɗi ya ba mu lafiya zaman lafiya cikin wannan ƙasa da sauran abubuwa dai na ta'ammuli shi ko wani telar na saru da shi ya bayyana min cewa rashin wutar nan ya jefa su a cikin halin lahaula'i ni nura tayar muna aiki da wuta amma wutan nan gaskiya nan da kusan wata hudu gaskiya wuta waɗanga matsaloli da ta samu gaskiya muna cikin haɓula'i wallahi zamana na muke yanzu daga cikin yini da ana ba mu ita ta awa shidda to yanzu akasari wallahi ko awa ɗaya zuwa biyu na suka su sako muna su ɗauke muna lemuwan ga muna neman ekuwas da waɗanga sojoji a gyara muna akai waɗanga ƙarshen matsaloli gaskiya teloli da duk wani mai aiki da wuta yanzu dai zaman da aka yi gaskiya akwai matsaloli na wuta muna neman adiba zuwa muna harakokin na wala zazzauna na muke onzar ma ta wuce amma yanzu haka wuta babu wuta don rabon mu da wuta tun jiya tun jiya karhe biyu har yanzu babu wuta zazzauna na muke wallahi ga muna yanzu haka ma duk mai yanka muna muna jiran wutan na ta kuran mu ci gaba da ayyuka wani yana da karhin sayan gurup wani bai da karhin sayan gurup mu dai gaskiya duk muna cikin masu rauni nan ne ga kuma wala ya sune yawa daga ciki wannan matsala ta wutar lantarki da ta sa 'yan kasar yin kira da ma neman kasar ta yi fatali da dukkan wata yarjejeniya da tarayyar najeriya a wannan fanni na watsa wutar lantarki a kasar domin ta kokarta kammala dam dinta na kan daji don ta samu wutar lantarki ta kanta da kanta to nan gaba a cikin shirin zamu ji fashin baki daga masana harkokin diplomasiya game da hanyar warware wannan matsala a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu ta da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sa Masare Farfesa Kamil Sani Fage na Jami'ar Bayar Kano a Najeriya na cikin masana harkokin siyasar duniya da lamuran diplomasiya ya yi fashin baki akan yadda yake ganin za a warware wannan takaddama tsakanin mahukuntan jamhuriyar Nijar da shugabannin kungiyar ECOWAS wato CDAO. Amma ya fara ne da yin tsokaci akan abin da ya kira raunin shugabannin Afirka. Wannan kikaka da ake fama da shi yanzu a tsakanin kungiyar haɗin kan tattalin arzikin yammacin Afirka da Najeriya bangare ɗaya da kuma ƙasar Nijar a ɗaya bangaren abu ne wanda ya nuna raunin irin siyasar ƙasa da ƙasa da kuma hangen nisan shugabannin wannan nahiya tamu na farko dai ita kungiyar ta yi babban kuskure da ta yi zaton ta kuma gaggawar ɗaukan wa'annan mataki na cewa za ta yi ɗauki matakin soja a kan Nijar maimakon ta bi abun ta hanyar eh, diplomasiya da siyasa yadda za a warware sai eh, ita kungiyar ta kai kanta lungu sannan na biyu kuma tafi mai kora shafawa domin wa'anda suke kanwa uwa gami a kin wannan juyin mulki na Nijar ita ce Faransa da kuma Amerika su kuma ECOWAS an tunzuro su ko an zugo su suka dau wannan mataki musamman ita na najeriya wacce ta ɗauki matakin har rufe iyaka da kuma datsa wutar lantarki ga niger to wannan abubuwa da aka ɗauka a gaskiya wannan can kare da ake ciki a yanzu kawai ɗan kaɗan ne na irin matsalolin da za a samu muddin ba zama aka yi a nemi warware wannan badakala ta fuskar diplomasiya da siyasa ba kuma sai munan 'yan afirka da ecowas din mun yi kokari a matsayin kanmu mun ɗauki matakin a duk da 'yan niger suna jin jiki mu ma 'yan kasuwan mu ai suna jin jiki musamman masu yin harkar cinikayya da wannan makota namu da haka abu ne wanda zai yake shafar mu kamar yadda yake shafar su sannan kuma mataki da muka ɗauka na yanke wutar lantarki abu ne wanda a nan gaba mu najeriya zai fi shafa Ah, sai mun ɗau mataki ita na farko ƙungiyar ecowas ta dawo daga wannan rakiya ta zo ta buɗe hanyar diplomasiya ah, da siyasa a zauna Farfesa Kamilu Sani fage kenan na Jami'ar Bayar Kano a Najeriya kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwalli Mahmud Ibrahim Kwali daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka ɗan an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta. da A gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da Sulamu mana barma zai kawo mana sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa shugaban majalisar cnsp ya buƙaci gudunmuwar sarakuna da shugabannin addinai a yankurin neman mafitar kace na can da ke tsakanin nishar da sai da yawo jaridar ta ce da yake bayani a madadin takwarorinsa a ƙarshen ganawarsu da janar cani mai martaba sarkin murya alhaji mutari musa ya ce sun ɗauki alkawalin ganar da al'umma mahimmancin ba da gudunmuwa wa asusun tallafin da aka kafa haka shi ma jagoran mabiya addinin kirista monsignor loran lampo a ƙarshen wannan ganawa ya ce janar tani ya buƙaci shugabannin addinai su ci gaba da addu'o'i domin ƙarfafa zaman lafiya a ƙasa jaridar air info na cewa jami'an tsaro a mahakar zinaren ƙauyen kwandago da ke jihar maradi na sakaci da aiki a mahakar da gwamnatin nijar ta rufe tun a watan nuwamban 2021 sakamakon yadda rami ke ruftawa yana hallaka mutane jirar ta ce an gano cewa masu haƙar sinare kan bin dare suna gudanar da ayyukansu a kan idan jami'an da aka girke a wurin domin tabbatar da doka da oda abin da ke nufin akwai wata harkallar da ke wakana dalili kenan gwamnan jiha controller general isuhu mamman ya yi tattaki zuwa mahakar inda ya yi kashedin karshe ga jami'an tsaro yana mai cewa yana da masaniya akan dukkan abubuwan da ke faruwa misali ko a makon da ya gabata an tsallaka da tarin zinare daga mahakar ta kwandago zuwa najeriya jaridar lankitar ta ce an shiga ta baba dangane da sahihancin sabuwar hukumar yaƙi da cin hanci kwaldef wace gwamnatin rikon kwarya ta kafa da nufin farautar mahandama fayyace sunayen mambobin hukumar ke da wuya muhawara ta kabre a tsakanin jama'a a bisa la'akari da rashin kwarewar da dama daga cikin waɗannan jami'ai yayin da wasu kuma ake ganin ba za su yi adalci ba kamar yadda wasu ke da balshe a dokance jeriyar ta ce galibin 'yan nishar na fatan ganin hukumomin cnsp sun gaggauta aiwatar da tankaɗe da rauraya domin cashe aya da tsakuwa kafin kaddamar da ayyukan hukumar mai alhakin tsabtace sha'anin kuɗaɗe mu karkare da jaridar le da de wacce ta ruwaito cewa ana can ana ci gaba da gwabza yaƙi tsakanin sojojin mali da haɗin gwiwar ƙungiyoyin 'yan tawayen csp psd da ke arewacin ƙasar jere ta ce a yadda sojojin gwamnatin mali ke kokarin kwace garin kidal da ya shafa shekaru da dama a hannun 'yan tawaye masu iko da garin sun ce a tabau mafari kenan aka shiga barin wuta sule mummuni barma murya amurka daga mai a jamhuriyar nijar a gaida sule da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice jiya litinin sojin isra'ila sun fitar da wani faifan bidiyo da hotuna da suka ce yana nuna wasu makaman da kungiyar hamas ta ajiye a ƙarƙashin asibitin ƙananan yara a gaza ta kuma ce ga dukkan alamu ajiye mutanen da aka garkuwa da su a wurin mai magana da yawon rundunar rear admiral daniel hagari ya ce sojin sun gano cibiyar bayar da umarni ɗauke da tarin makamai da suka da gwamnati da rigunan kuna bakin wake da sauran bamamai da mayakan hamas suka ajiye a ƙarƙashin asibitin rantisi asibitin kula da ƙananan yara da ke da ƙwararrun likitoci masu kula da cutar daji a ɗaya bangaren kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa al'amarin jin kai a zirin gaza na ƙara taɓarɓarewa domin ko motocin dakon kayan agaji za su daina tafiya nan da zuwa talata idan ba a samu ƙarin man fetur ba rijiyoyin ruwa sun daina aiki ga kuma katsewar hanyoyin sadarwa shugaban ofishin jin kai na majalisar ɗinkin duniya a gabashin kudus andrea de domenico ya faɗa manema labarai ta hanyar wani taron bidiyo tsagaita wuta don jin kai da samar da man fetur da kayayyakin da ake bukata duk waɗannan ya kamata su faru a yanzu suna fuskantar ƙwarewar lokaci kafin su fuskanci wani babban bala'i jiya litinin an sassauta cutoci a ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya a faɗin duniya ciki har da hedikwatar hukumar ta new york yayin da ma'aikata suka tsaya cikin shiru don jimamin abokan aikin sama da ɗari da aka kashe a gaza a yakin isra'ila da hamas an sassauta tutar majalisar ɗinkin duniya mai launin shuɗi da fari da karfe tara da rabi na safe agogon ƙasar a ofishoshin bangkok da tokyo da beijing tare da sauran wuraren majalisar ɗinkin duniya sakatare janar Atone guterres ya jagoranci jami'an majalisar ɗinkin duniya wajen yin shiru na minti ɗaya a hedikwatar majalisar ɗinkin duniya a lokacin da agogon ya kai karfe tara da rabi na safe a birnin new york Tunda aka fara wannan rikici sama da ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya da ke taimaka falistina ɗari ne suka rasa rayukansu kamar yadda ya wallafa a shafin x wanda a baya aka fi sani da twitter tare da hoton manyan jami'an majalisar ɗinkin duniya da ke tsaye cikin shiru. to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci da kuma da karfe hudu agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman sarfil hashim gumal da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Muhammad Hafiz Baballe da salama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.